Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. Wani hari da makami mai linzami da rasha ta kai akan filin saukan jiragen sama a Odisa a jiya Asabar ya lalata hanyar jirgin ya mai da ita bara amfani in ji ma'aikatar sojin Ukraine. Wata da ta shaidi lamarin ta faɗa wa CNN cewa ta ga akalla jirgin yaƙi da ya gitta akan birnin an kuma ji ƙarar fashewan jim kaɗan bayan farmaki ta sama akan birnin. a halin da ake ciki kuma sojojin rasha sun yi lugudan wuta a yankin gabashin donbass na kasar ukraine a jiya asabar amma sun kasa kwace yankuna guda uku da suka auna in ji rundunar sojin ukraine wani bam da ya fashe a wata motar fasinja a kabul a jiya asabar ya kashe akalla mutum guda a cewar jama'ai wannan shine fashewa ta biyu da aka samu a babban birnin afghanistan a cikin wuni biyu lamarin da ya tada fargaban tsaro a jajibirin karamar sallah fashewar ta kashe wata mace guda kana wasu guda uku suka jikata in ji khali zadran kakakin kwamandan birnin kabul a cewar kamfanin dillancin labaran reuters wuni guda da ya gabata an samu wata gagarumar fashewa da ta kashe masu ibada hamsin bayan sallar juma'a a wani masallaci a kabul yayin da ake fama da hare-hare a kan masallatai a cikin watan ramadan babu dai wanda ya dauki alhakin wannan harin nan da nan amma a baya reshen kungiyar is a afghanistan ta sha ɗaukan alhakin kai irin waɗannan hare-hare na bama-bamai. sojojin isra'ila sun faɗa a jiya asabar cewa sun kama wasu mahara falasɗinawa guda biyu wanda ake zargin su da harbewa da kuma kashe wani jami'in tsaro da yake gari a mashigar unguwar yahudawa a yammacin kogin jordan tsarin mutanen ya biyo bayan farautar su maharan ne jim kaɗan bayan harin da yammacin ranar juma'a maharan biyu sun harbe jami'in tsaron ne da ke gadi a wajen arial wata babbar anguwa da ke arewa da yammacin kogin jordan a daren ranar juma'a a lokacin da suke cikin mota a cewar sanarwar sojin firaministan isra'ila naftali barnett ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalan jami'in tsaron da aka kashe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya sake yin gargaɗi cewa arewa za ta iya yin rigakafin amfani da bakamanta da nukuliya idan an yi mata barazana yayin da yake yabawa manyan hafsoshin sojin kasar da suka gudanar da gagarumin faretin soji a finyon babban birnin kasar a wannan mako kim ya bayyana tabbatacciyar niyya don ci gaba da bunƙasa sojojinsa masu makaman nukuliya ta yadda za su kasance cikin shiri sosai da kuma dakile duk wani yunkuri masu haɗari da barazana kamar barazanar nukuliya da ke ƙara ta'azzara daga sojojin abokan gaba idan buƙatar hakan ta taso in ji kamfanin dillancin labaran gwamnatin koriya ta arewa a asabar Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa akai ne Kasuwa akai Masu sauraro barkar mu da sake haduwa a shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shiri ne da ke mai da hankali akan harkokin kasuwanci da hada-hadar kasuwanni a kasashe masu tasowa. A wannan mako mun jiyo irin wainar da ake toyawa a kasuwannin wasu daga cikin jihohin jamhuriyar Nijar. Sule Mumuni Barma ne da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke maku lale marhabin. Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar Za mu fara sabka a birnin maraɗi. da ake yi wa lakabi da cibiyar kasuwancin jamhuriyar Nijar, inda wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya tantauna da masu sai da kayan miya a babbar kasuwa don jin yanayin tafiyar harkoki a yau. Gama masu sauraro sunanka da ka. To sunana Alƙasim kuma sana'a ta kayan ligi nan cikin babbar kasuwa ne ke sai da su. yaya wannan kasuwa ta ku take ta yanzu mun sani kasuwa ta mu ta yanzu dai gaskiya to sai dai mu ce alhamdulillah kaya dai tukuna hayyau babu wani abu wanda ke da tsada kamar gabara yanzu gaskiya kaya duk abin da ka sani dai muna samun shi da sauki abin da ke da kai garin mu nan wurin bangaren albasa alhamdulillah bangaren shu alhamdulillah karot dan nan ne gida muke masa nan muke san shi gaba wuri su marana ake kawo shi sama keke don yanzu rabonmu daga karatu na nigeria tun bara rabonmu da karatu na nigeria bangaren kunkumba ita ce muke dan samuwa daga nigeria ana kawo mu yawa bangaren tumatir kuma wanga ne namu na madawa eh bangaren atarugu shi ma dai hayo je ba mu shiga dai na Nijeriya ba amma dai yanzu ba a samun fetifa irin waccan wadda mata ke samun sauki gare ta danya busassa ce sunana Saladin Mustapha Musa sanata kasuwar miya kayan busashi to mi za a cewa game da waɗannan kayayyaki na ku a halin yanzu ta yanzu akwai tafarnuwa tugan dai ta shi mai gogo tumati da sauran kayayyaki da akwai su kayan yaji kasuwa dai an gode ma Allah yanzu zaman dai hakuri ne ake yanzu kasuwar zai amma wata Allah samu ga ta lahiya da alheri sunana abdulrashid mamman bar kasuwa ta maradi Sana'a ta kayan ɗanye ce nake saida duk kusan abin da za a kawowa kawo shi ne muke daga najeriya sannan shigo na kasar nijar wani abin ko da za ka sauya daga can an riga an sauya da kuɗi da tsada sannan an biya mai mota da abin da zai ci haɗe zuwa na yau ko da ma ya tsada idan aka zo na abu sai ka tara ma ya lalace Shi ne ba daɗi ne ake ta fama da jama'a shi kuma dangance da yanayi da ake ciki na kasuwa ba da gare ba ne dami dami ne kuka yi kawowa kai bangaren ina kawo kwambutar sannan muna kawo fagorandu muna kawo kwankwambar shu albasa duka muna kawo su insha Allah to fata na na karshe a yau da mu da masaya muna son da mu da masayan kayan mu kowa ya ta hakuri da juna tunda ko tsare aka samu ba da garin ba ne a Allahu yanayi ne kuma zai wuce ni ni ne malam mai nama nan kasuwa sai dai mai hamdala ga ubangiji tunda abubuwa ne da sun tsananta yanzu sai a hankali cikin rihin asiri Allah dai ana yi dai a dabbobi ma ba a misali sun tsananta sosai eh, yanayin lokaci ne kawai shekala ce sannan kuma baki suna shigo mu masu saye duk suke ƙara sawa abubuwan busashe suna ƙara. To a yanda masu sayarwa ke kokawa a game da rashin samun ciniki da 'yan cije-cijen kan hanya. Ita kuwa jama'a a nata bangare na korafi a kan tsadar ababen masarufi a wani lokacin da hukumomi suka ba da sanarwar sassauta harajin kayayyaki da dama har ila yau muna babbar kasuwar maradi naman ma ya kara kuɗi ya yi tsada yanzu a da ana sai da nama har na hamsin amma yanzu babu nama hamsin sai na ɗari abin da ya sama nama ya kara kuɗi ya yi tsada ko babu sauki ba sauki su ma masu naman sun ce dabbobi sun yi tsada a da in ka zo sayayya gaskiya da dala ɗari ka haɗa kayan miya nan dai cikin garin maradi amma yanzu dai gaskiya sai a hankali su ma masu saidawa sun ce ba daga gare su bane kenan muna kira ga gwamnati a sassafta musu mu mu samu sauki talakawa ko ba haka ba yawwa to daga maradi shirin kasuwa a kai maki dole ya nufi da magaram inda tamar abari ta zanta da wasu fatake mata da ke zagayen kasuwannin nijar da najeriya sun kuma yi mata bayani a game da tafiyar kasuwa a halin yanzu ina zuwa mai adowa ina siyo mataloli ina kawowa kwai da shi lemu na budoi kuma ina zuwa murya ina ka randuna ina zuwa gada ina ka albasa dogo ina zuwa ina kawo yan awaki haka da icci duk abin da muka gani kawai akan hanya daukowa miki to yaya haraka kasuwa haraka da alhamdulillah za a ce an gode ya Allah hmm. gaskiya kasuwa ba yadda ba ta yi yau a ji daɗi gobe a juya yanzu wani kayayyakin duka ke kike kawo su ni nake kawo su yaya ne kike kina kawo su to muka so kaya da kasuwa muka to muka yi lodi matsalar mu hanya ce matsalar mu cije cijen hanya wasu kudade da ake biya a hanya kwarai ku akwai kuɗaɗe inda hanya mai ado ce akwai kuɗaɗe da ake biya muna biyan dubu dubu muna biyan dubu biyu kan mu zo gida muna biyan wala wajen dubu biyar biyar to wajen hanyoyin wannan ne dai na ƙauyuka karta ce dai kana da alhamdulillah shi kenan babu wani cije cije eh karta da ce ba kamar su ice ma da kike ka babu wani matsala ice ba matsala takardar ice akwai ta da ake kana iya daukan ta sati kana iya daukan ta wata in ka biya baka da matsala to yaya batun ciniki ciniki ana samu alhamdulillah duk tunda in kai dauko kaya kamar ladi na mai aduwa kan subdu ka saida kuma ya koma yanzu wannan buhunan fidahun da na gani da su hada su dankali nike gani ga sunan da su doya duka daga mai ado ne kike kawo daga mai ado ne ke kasu hmm. to ya tsarin cinikin nake kamar kawai zawa ne ake a saya a baki kuɗi hannu eh to wasu suna daukan na sati wasu ko kuɗi hannu suke dauka eh cika biya suke dauka kenan kina yin cika biya na sati ina yin cika biya na sati maya ne ake cika biya cika biya muka zo ran ladi war haka war haka tun muna gida mata sun zo kowanne ya dauka ya je ya da subdu kuma ya kawo kuɗi subdu ake balas da daddare. to kamar wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su. to bangaren bashi gaskiya akwai matsaloli tsakanin mu da mata 'yan uwanmu inda in ka zo daga kasuwa a zo ana maka dariya amshi kayan ka kamar yanzu yanzu za a ka maka shuru sai ka ji babu in ka nema ma macen wataran ta gaya ma magana ana sa matsaloli gaskiya shine ma ke kama matsalar jari yanzu wannan iccen kan iccen naki kamar nawa nawa kike saida su da wannan tuluna ga randuna duka nawa nawa kike saida su eh to kan icce muna saro shi dala tamanin tamanin mu zo mu saida shi jika jika to shi kuma tuluna muna ɗauko randuna a dala sattin sattin mu zo mu saida su jika jika su ma jika jika nake saida su tulu kwa dala arba'in muke saro su mu saida ɗari ɗari to su dai cije-cijen dakonsu ne sabke da ora shine matsalar tulu da randa wannan kuma da nake gani kamar kayan yara ne halawoyi ne na yara da biskiti da sauransu mm, su ma haka nan muke salo su su wannan daga mai ado muke dauko su sashe sashe ne in ka dauko sashe a dala ɗari ka sai da ɗari da hamsin zabuwa dai armi haka mace da namiji ina saro su jika biyar yanzu in sai da su jika goma kaza da zakara ko ina saro su jika uku yanzu in sai da su jika biyar Idan muka isa gundumar gegime ta bangaren da jihar Difa ke iyaka da ƙasashen Chadi da Najeriya, wasu 'yan kasuwar da wakilin muryar Amurka Abukar Isa ya tuntuɓa sun bayyana damuwa ne akan tsayawar al'amuran kasuwanci. Sakamakon matsalolin tsaron da suka janyo dakatar da kasuwancin kifi da na tattasai, lamarin da kai tsaye ya shafi sauran harkokin kasuwanci. Walima Mala Amadu a nan kasuwar Gegime. Ina sai da su turaren wuta su kuletum su tarmus haka. To yanzu dai gaskiya a lokacin nan na yanzu gaskiya a da akwai ciniki yanzu harakan komi ya tsaya komi bayya shiga bayya fita sai ka tashi ka kai kasuwa ka wune baka zuwa da daidai da naira dubu biyu dubu uku ma da kana zuwa da wajen dubu ishirin dubu talatin. ne ne malam sule a kasuwan gegime to kasuwa dai da alhamdulillah yanzu dai fi sabilillah kasuwa tun da harakan corona na ya zo ya shiga kasuwa ta zo ta fara jan baya kuma ya zo yanzu kuma da harakan rasha da ukraine da ya zo ya shiga aka zo aka ce mana alkama ya yi tsada kasuwan duniya dai komi ya zo ya jagule yau da spaghetti da da kake saye simil yau ya zama setimil sengsan zuwa wimil kana abubuwa wanda da talaka yake iya saye daidai gwargwado yanzu ya zo baya ya samu kuma ga babu kuɗi kuma ga shi harkan lak da kuma wanda suna zuwa suna kama kihi yanzu shi ma gwamnati ya hana an ci su fita babu kasuwa babu kuma kasuwa abin da akwai kira sada. To masu sauraro nan shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ke kammala. kamar yadda aka ci shirin ya jiyo ne daga wasu kasuwannin jihohin maradi da magaram da difa a madadin waɗanda suka ba da gudunmuwa tamar abari mansur sani da abukar isa ni sule muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku alabama alheri masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga nasihar lahadi. Salamu alaikum suna na Reverend Buba Aliyu chairman na Fulani Christian Association in Nigeria kuma chairman na Fulbe Outreach International ina kawo gaisuwa wannan abin da annoban banda yana tasowa daga kasashen duniya. To bisa ga namu duban na littattafe littafin Bible ya yi magana a cikin maimaitawar shirya Sura ta 28 daga aya ta goma sha biyar. yana magana ne cewa lokacin da mutanen bani isra'ila suka kaushe ma Allah suka kaushe ga nufinsa da ayyukansa dole bala'ai kamar haka su same su misali ga abubuwan da aka gabatar musamman a aya ta hamsin da tara yashe in har mun kaushe ga ubangiji ubangiji zai kawo sututtuka iri daban-daban da ba su da magani su addabe mu iri waɗanda suka samu masarawa me yasa wannan sututtukan suka samu masarawa domin suna ganin cewa kamar ikon da ke wurinsu kamar sun fi allah iko ta don haka allah ya nuna musu cewa ya fi su iko shi yasa ya kawo musu wannan bala'i me za mu yi da wannan abin da yake addabar mu a duniya a yau abu na farko shine eh, sai dai mun koma ga allah mu koma ga allah shine mu kawo mu gaban ubangiji domin mu tuba gashi kabila na ta sama kabila dangi na ta sama dangi ‘ya'ya suna ta sama ‘ya'ya ƙasa yana ta sama ƙasa mutane kowane rana jini ake zubaswa da ba adadinsu ba dalili wannan yana nufi mu tuba mu koma ga allah shi da ya yi mu da ya aje mu da ya arzuta mu da ya ba mu basira da ya ba mu ganewa mu dogara gare shi mu yi ma kanmu adalci kamin mu yi ma waɗanda suke baya mu adalci waɗanda suke baya mu kamar haka ko a addinanshe ko a sarauta ko irin sarauta na shugaban kasa sarauta na gwamnoni sarauta na jihohi sarauta na local government sarauta irin na gargajiya sarauta a kowane hali mutuna shewa akwai wani sarkin sarkin sarakuna shine allah wanda yana sama da mu yana gani abin da muna yi in mun koma gare shi shi zai warkar da mu shi yasa a cikin littafin tarihi ta biyu suransa ta goma sha hudu aya ta bakwai ya kai magana da cewa in mun koma ga Allah shi zai warkar da mu in mun yi addu'a gare shi shi zai tsarkake mu ya warkar da kasanmu abinda muke nema a nan shi abinda ya, uh, ya kamata mu yi shi ne mu koma ga ubangiji mu yi addu'a gare shi shi zai warkar da mu shi zai tsarkake mu domin shi kaɗai ne sarkin sarakuna shi ne kuma mai adalci don haka ina kira ga kristoshin duniya da masu addinin duniya da waɗanda suna kira sunan ubangiji mu yi addu'a gare shi mu koma gare shi shi da ya yi mu da shi da ya bar wannan ciwo ya fito a duniya zai iya ya warkar da mu domin sunansa ya samu ɗaukaka. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan cutar hangum. hangum cuta ce da ake yawan kamuwa da ita sakamakon wasu ƙwayoyin cuta yakan fara ne da zazzabi ciwon kai gajiya rashin son cin abinci sai kuma kumburin haɓa ko fuska tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na ƙasar turkiya da ke abuja likita barka da warhaka masu saurare barka wani lokaci ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar hangum Cutar hangun wani wata cuta ce wadda take yaduwa sosai a cikin al'umma kuma kwayoyin cuta nau'in virus suke kawo ta ana ce musu mumps virus. Ah, wannan shi ke kawo ta tana da saurin yaduwa cikin jama'a kuma wanda yake da dauke da cutar zai iya yada ta kamar kwana bakwai zuwa goma kafin ta bayyana a jikin shi sannan kuma zai ci gaba da yada ta har kusan kwana biyar zuwa kwana bakwai bayan ta bayyana a jikin shi cutar hangum tana da saurin yaduwa tana da saurin yaduwa sosai kuwa ta yaya mai ita ke iya yada ta ta mu'amala ne ko kuma ta numfashi ta numfashi misali ko tari ko atishawa ko da ta gaisawa misali saboda zai zai iya taba hancin shi ko yawunsa ko wani abu haka to kuma idan ya zo ya kama wani wuri ka taba ko kuma kuka gaisa da shi zai iya yada ta zuwa ga wanda bai san da shi ba kuma babban matsalar shi ne da yake tana iya yaduwa kafin ma a gane mutum yana da cutar menene ma alamomin cutar akwai mutane da dama wanda za su iya yin cutar ma ba tare da wani alama ba amma alamar da tafi bayyana shine mutum ya dan samu kamar mura ya je yana samun ciwon kai ya gaji jiki ba karfi da sauransu sannan kuma sai kumburi a ah, zai iya zuwa ah, ya zama gefe ɗaya na habashi ko ah, duka gefunan biyu da kuma kumatinsa wani lokacin kumburin nan yana da zafi amma mafi yawancin lokaci babu zafi To likita ka yi magana game da yadda cutar ke yaduwa kace ko ga mu'amala ko atishawa shin cutar tana da alaka da mura ne? Eh tana iya dan sa mutum ya samu abu kamar mura haka saboda yawancin kin san ita kanta mura mafi yawancin lokaci kwayoyin cutar na nau'in virus ne ita kuma mams nan ita ma nau'in virus din ce. Kamar tsawon wani lokaci cutar ke dauka a jikin shi mutum kafin ta bayyana tunda mun gane cewa yakan fara ma yaɗa ta tun kafin ta bayyana shi a jikinsa. Takan iya yin sati ɗaya zuwa sati biyu kafin ta bayyana a jikin mutum ɗin. Akan samu waɗanda tana iya yin sati uku kafin ya samu alamomin cututtukan amma mafi yawanci daga sati ɗaya zuwa sati biyu ne. To likita suwa suka fi barazanar kamuwa da cutar a cikin al'umma. Duk wanda bai samu allurar rigakafin shi hangun ɗin ba ko kuma bai taɓa yin hangun ɗin ba to yana da hatsarin kamuwa daga wannan cuta amma wanda ya taɓa yin cutar to da wahala ya kamu amma zai iya kamuwa sannan wanda ya samu allurar rigakafi shi ma da wahala ya kamu da cutar To likita tunda cuta ce wacce take da rigakafi kamar da wani lokaci ake yin rigakafin cutar? Yawanci akan yi kamar misali a tsarin allurar rigakafi na Najeriya. akan yi allurar ta rigakafin daga wata goma sha biyu zuwa wata goma sha biyar sannan kuma ana yin abin da ake cewa busta wato kokarin karfafa garkuwar jikin a shekara biyar menene illar cutar hangum idan ba a ɗauki matakin da ya dace ba mafi yawanci ba ta ba su wata matsala amma akwai illoli da ake gudu babban illar da aka fi gudu shine in ta kawo ciwon meningitis tana daga cikin kwayoyin nau'in virus da suke kawo viral meningitis wato ya zama ya shafi tantanin da iya wasan karau ya zama tantanin da yake rufe kwakwalwa uh, ya samu kwayoyin cutar sun shiga sun kawo matsala sai a samu sankarau daga wannan virus tana iya kawo abin da ake cewa encephalitis wanda shi ainihin kwakwalwar take shafa kuma yana daga cikin abin da ake gudu na wannan cutar saboda mutum zai zama bai san a hayyacin shi ba sai ya zama kuma ta bar wasu matsaloli nan gaba ko ji ko gani da sauransu sai ya shafuwa sannan akwai waɗanda suke samun abin da ake cewa pancreatitis tantanin wannan bangaren jiki da mai kama da tantani da yake ba da sinadarin insulin wanda idan kasance babu insulin ina ake samun diabetes to wannan kwaya cuta ta kan iya shafar shi wannan pancreas sai ta kawo abin da ake cewa cewa uh, mumps pancreatitis mutum zai samu tsananin ciwon ciki a uh, ƙasa da kirjin shi kaɗan kuma ciwo ne mai zafin gaske kuma yana yin baya har zuwa ƙashin baya uh, wanda ke faruwa daga shi wato wannan mumps sannan tana iya shafar ɓangarorin kwayoyin halitta ga namiji tana iya shafar marinan shi kuma ya fi hatsari ga namiji saboda zai iya kasancewa kuma in aka samu matsala ba zai haihu ba a rayuwa bayan ya samu wannan cuta a mata akwai inda suke kwayayensu abinda ake cewa obri shi ma wannan kwaya za ta iya shafar su to amma yawanci su idan sun samu za su samu ciwon ciki ne da sauransu in sun warke ba ta faye hana su su samu haihuwa ba daga baya amma ga da namiji akwai hatsarin zai iya kasancewa bayan cutar bai samu haihuwa ba To likita shin akwai wani yanayi ko kuma lokaci da aka fi cin karo da cutar? Ba ta da wani lokaci fa kusan kowane lokaci aka samu masu ita za su iya yada ta cikin al'umma. Babu wani takamaimai lokaci amma za ta iya ah, yaduwa a wani lokaci yanayin lokacin zai kasance ba wai don ita kwayar cutar ba ce amma saboda yawan lokacin zai kawo canji na ma'amalar jama'a misali a lokacin sanyi mutane sun fi zama a wuri daya a cikin daki kuma a rufe tagogi Da kin ga idan ya kasance an samu da wani da yake da cutar a wannan lokaci in yi atishawa ko tari a cikin dakin da yake rufe da mutane da dama kenan mutane da dama suna cikin hatsarin daukar wannan cutar To misali idan eh, mutum ya kamu da cutar yaro ko babba yaya ya kamata a yi jinyarsa? To tana daga cikin cututtukan da ake cewa rigakafi ya fi magani. Saboda babu wani takamaimai magani da za a yi amfani da shi. Illa iyaka ana ba da shawara idan mutum yana cikin jin gajiyar nan ya kwanta ya huta in yana jin ciwo ya dan sha magani kamar paracetamol. Uh, wani lokacin in ya zafi sosai akan uh, masu samun haɓar ta zafi sosai sukan dan sa kankara haka dan samu dan sauki a wurin sannan yanayin abincin da sai an tauna shi sosai sai su dan kauce mai na dan lokaci saboda rage motsa a wurin zai dan kawo saukin ciwon amma babu wani takamaiman magani da za a bayar da zai maganinta. To likita tunda cuta ce wacce take da rigakafi kuma ya kamata a ce mutane sun je sun karbi wannan rigakafin cutar. Yaya za mu kwatanta yawan mutanen da suke kamuwa da cutar musamman ma a nan Najeriya? To wani lokacin takan zo a cikin yanayin annoba. za ka ga in ka zaga gari mutane da dama za ga kowa fuska a kumbure saboda hangu don ba zan manta ba muna yara an taɓa yin irin wannan annobar har aka tsorata ma aka ce idan ka ga mai wannan cutar ko sanne ma in ka ansa za ka kamu saboda yanayin tsananin yadda take yaduwa cikin al'umma kuma da bukatar idan aka ga ko mutum ya kamu da cutar nan to ya dan kauce wa mutane na dan tsawon lokaci kwana biyar zuwa sati ɗaya saboda kada ya ci gaba da yada ta yana daga cikin hanyoyin da za a taimaka dan samu saukin yada ta cikin al'umma To likita ni na kan ga kamar mutane ma ba su dauki cutar hangum kamar wata cuta mai tsanani ba wani jan hankali za ka yi wa mutane saboda za ka ga misali wani lokacin yaro yana fama da ita sannan kuma a tura shi makaranta wani jan hankali za ka yi wa iyaye mata da kuma mutane baki daya domin eh, ganin cewa an dauki wannan abu da mahimmanci idan yaro ya kamu da cutar a san yadda za a killace shi a yi masa maganinta don gudun kada ya yada ta ga sauran jama'a ko kuma sauran yara 'yan uwansa. To gaskiya ne a mafi yawancin mutane ba lallai wai ya zama cutar ta zo da tsanani ba ta kawo musu matsala. To amma abin la'akari ne idan aka yada ta din baka san mutane nawa ne kuma za su samu mai tsanani ba. Baka san mutane nawa ne za su iya samun matsala daga cutar nan ba. Saboda haka yana da kyau idan aka tabo aka ga alamun mutum ya kamu da cutar nan a dan nesa da jama'a na dan lokaci kankani ne zuwa sati guda insha Allah an samu sauki in makaranta yake sai koma makaranta in wurin aiki yake sai koma wurin aiki kuma asibitoci idan ma'aikatan lafiya suka ga mutum da irin wannan da bukatar a bashi abin da ake cewa excuse duty wato damar cewar ya nesanta daga wurin aiki har sai ya samu sauki ta masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr lawal musa tahir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga masu sauraron a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu ta mu ta boa africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.